نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت ne kamar da muka kanta satin da sai ya karanta wasu addu'o'i kafin ya fara karatun Fatiha wayannan addu'o'in da ke karantawa suna da yawa shine mai littafi ya yayi babin wayannan addu'o'in mu je su ɗaya bayan ɗaya. ya kawo mana addu'a har goma sha biyu wayanda Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta wannan wata ne karanta wannan yace adiyatul addu'o'i da Annabi yake bude karatu da su ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح القراءة بأدئية كثيرة sannan annabi sallallahu alaihi ya kasance yana bude karatu da addu'o'i masu yawa nau'i daban-daban wata mutane ya karanta nau'i kaza wata ya karanta nau'i kaza wata ya karanta nau'i kaza mi yake cikin su yahmadullah ta'ala fiha abin da yake cikin su idan mun diba gaba ɗaya mu ga gode ma Allah yake ciki wa yumajjiduhu ya girmama shi wa yusni alaihi kuma yayi yabo ga Allah wa mara amara bidhalika almusi'a salati annabi san san ya umarci wancan mutumin da ya ta wuce musi'u salati annabi ya umuce shi da ya karanta wayannan addu'o'i fa qala lahu annabi ya ce mishi la tatimmu salatu li ahadin minan nas sallar ɗaya daga cikin mutane ba ta cika hatta yukabbira har sai ya yayi kabbara wa yahmadullaha jalla wa azza ya gode ma Allah madaukaki mabuwayi wa yusni alaihi sanan yayi mai yabo wa yaqra'u bima tayassara min alquran sannan ya karanta abin da ya samu daga cikin qur'ani kun ga annabi sai ya ce mai sallar ɗaya ba ta cika sai ya yi kabbara sannan ya gode ma Allah ya yabe shi ya yake gode ma Allah ya yabe shi da abin da ya cizgo ya ya cizgo ga yanin mai littafi ya kawo mana har guda goma sha biyu sai kawai ina addu'o'i za mu karanta su guda goma sha biyu amma in mun karanta su sati mai zuwa ba za mu ci gaba da karatu ba sai na saurare su in kun ce su yayi daidai za ku ce su duka goma sha biyu ashe to ba sassauta nawa ya kamata a cire to mu raba mu ce shidda za a iya da shidda tabbas to mu kuma yi wa ƙasa Ɗaya uku mun tsaya uku yayi an yi adalci to duk wanda ya taho karatun sati mai zuwa kamar ya ce na harrace ne Mun fahimta ko kuma yadda za mu yi da sauki mu yi Za mu zaɓi biyu gajeru guda doguwa yayi daidai to kenan zaka yanzu zamu karanta in mun kawo ga wadda nake so za ku ce zan ce muku wannan za a kawo ta sati mai zuwa zamu kawo ga wasu zamu bada zabi ko wannan ko wannan amma akwai wadda guda biyu wadda su tabbas ne mun yayi haka daidai tayyib فكان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان يقوله في الفرض طيب ga ta farko kuma na san mafi yawa sun haɗu da ce ta ko ba haka bane to amma kuma tana ciki wannan ta fi sauran muhimmanci shi ma don shi ya kawo ta ta farko sannan na biyu ita ɗai bukhari da musulmi ya rawaito cikin su ingantatta ce lamba ta farko ina fata mun fahimta ko saboda haka ita dole ce sai an haddace ta ita ce ta farko ita wannan dole sai an haddace ta kun gabata da yawa ko اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب min من الدنس bilma'i اغسلني salji wal barad haka ne. هكذا wannan sati mai zuwa duk wanda ya to karatu ya ce ya haddace ta ba ta da wahala sannan kuma me ya wahala haddace ta sati daya ita annabi sallallahu alaihi karantawa wa kana yaquluhu fil fardi ita annabi sallallahu alaihi karanta inda sallar farilla ka ko baka nafila ne kullun sai kai farilla so biyar ko sadaka ita wannan ya kamata kullun ka karanta Allah kalla ka karanta ta in baka haddace sauran ba bai mu fassara ta da sauyi mu wuce amma kuma sati mai zuwa muna bai kowa ita ko tsaye Allahumma ba'id baini wa baina khataaya annabi san sai yake cewa ya Allah ka nisan ta tsakanina da kurakuraina kama ba akta bainal mashriqi wal maghrib Allah ka mai da kan nisan ta suwa tsakanin gabas da yamma akwai nisa ko babu nisa kaga babu wanda ya taba kaiwa bangon gabas in bawa ba sai ba zulkarne ne ba ko to da can inda ya kai karshe har zuwa bangun yamma shi ma da ya kai ta ai bai kai bangun yamma ba ko to annabi sun sai ya ce Allah ya ta shi da zunuban shi kamar da ta tsakanin bangun gabas da bangun yamma iyakan nisa kenan Allahumma naqini min khataayaya kama naqaita thawbal abyad min ad-danas Allah ka tsarkake ni ka wanke ni daga zunubaina kamar yadda ka tsarkake kake aka tsarkake farin tufafi daga kazanta kun ga wanda zai wanke farin tufafi ya fi kokarin kazanta ta fita bisa ga saura ko saboda shi in ba haka wani farko zai dafe na biyu kuma kazanta za ta iya laƙe mai za a iya ganin ta nan take don shi fararen tufafi har da wasu abubuwa ake sawa wanda ba a sa ma kila tuwahi kala har yanzu ko in za a wankewa sai a ce wannan kila yana buƙatar farazol kakka sa ma wayanda ba fari ba wannan kila yana buƙatar kaza wannan yana buƙatar kaza domin shi fari ya fi son ya fita tas Allahumma ksilni min yaya Allah ka wanke ni daga kurakuraina bilma'i da ruwa wasalji da kankara wal barad da kuma wani nau'i ne na kankara wanda kin kankara da ke faduwa sama ya ana ruwan sama kun santa ko dayib kun ga annabi sun sai ya bukaci Allah ya wanke shi da zunuban shi daga abubuwa guda uku da ruwa da kankara me yasa ya ce kankara bai ce da da ruwan zahi ba in muka da abu mai kazanta da ruwan zahi ake wankewa ko za a aza sai a ce a wanke to don me annabi sun sai ya ce da ruwan sanyi kankara waje ga muna bismillah mala abubakar yake yi kyau zunubi zahi gare zunubi zahi gare da ni ake kone wanda ya zunubi da wuta ko don haka yana bukatar yanzu a wanke zunubi sai a wanke shi da kankara ina fata kun fahimta ko saboda shi ba ko wankin wankin da ake wankin tufafi haka aka wanki ne ba haka ake wankin zunubi da ake wankin tufafi ba an yi isti'ara abin da kima balaga isti'ara an yi karo kalimar wankewa aka yi amfani da ita wajen wanke zunubai amma da zunubi ya kasance shi zafi fi gare sai kasance annabi ya bukaci a wanke shi da me da kankara ko shi da mai ce a wanke mai da kankara da kuma da ruwa da kankara sai wannan hadisi akwai fa'idodi da yawa na farko fa'idar da zamu cire ciki asalin wannan hadisin shine Abu Hurairah ya tabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin Bukhari da Muslim yace ya manzon Allah ka bani labari ina ganin shi ara aita sukuta ka bainat takbiri wal qira'ati ma taqulu yace ya rasulullah na bada mahaifina da mahaifiyata gare ka fansa ina ganin in an kabbarta sallah sai kai shiu mina na kake cewa sai ce kulu allahumma ba'id baini wa baina khataaya har zuwa ƙarshen hadisin sai ce mai kaga abin da nake cewa fa'ida ta farko da zamu nan anan shine duk abin da ba farilla ne cikin sallah ya yi ba dole bane sai mamu ya bi shi kusa sai da ka samu wannan fa'idar annabi ya daɗe yana karantawa kuma bai koya musu ba sai da wayar tambayi sai da Abu Hurairah ya tambayi zaka in haka babu iskali idan ka zo liman ya yi da cikin istiraha in ka gada dama kai in baka ga dama baka yi ba wajibi bace ba dole bane sai ka bi shi in bai yi ba in ka gada dama kai in baka gada dama baka tashi ba dole bane sai ka bi shi don min ba wajibi bane ina fata mun fahimta duk abin da cikin sallah ba wajibi bane ba dole bane sai ka yi abin da an wajibi shi ɗaya ne duk abin da ba dole bane sai ka yi biyayya da liman abin da an wajibi shi a dole in liman ya yi yadda ya yi haka zaka yi ina fata mun fahimta don shi da karatun fatiha yake wajibi ne ko yana yana yi asirce in ya karanta fatiha dole kai ma ka karanta fatiha yana karatu ne a sai ka karanta fatiha idan ya karanta sura baka tsaya ka fata ka ce liman wacce sura ta ka dauko <laughs> ko kana yin haka nan ba haka bane ba ma dole bane sai ka karanta domin karatu sura ba wajibi bane amma duk abin da wajibi duk yadda liman yayi haka nan kake yi ba yiwa ka saba ma liman yayi kai ka kake yi amma abinda ba wajibi ba liman yana iya yin kaza kai ka yin kaza karatun tahiya yana iya yi yana karatun tahiya kana karatun tahiya dole in ya gama yin irin addu'ar da yake kuma kai irin wanda kake ba dole bane sai kai sai ka ce me yaro akai maka ruka yana fatan mun fahimta haka nan in yi sujuda abubuwan da annabi ke karantawa dole cikin su zai karantawa kai ma cikin su za ka karantawa amma in an fice su ka roki abinka daban ya roki nashi daban ba dole bane sai abinda liman ya roka kai ma za ka roka yana fatan mun fahimta tayyib fa'ida ta ɗaya kenan fa'ida ta biyu da zamu samu a wannan hadisin akwai sabani tsakanin malamai da yawa wannan zan gaya muku ne kawai mu wuce wannan hadisin wasu malamai na kafa hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zunubi me dalili ga yana yana Allah ya wanke mai zunubai ne wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya zunubi suka ce wannan kuma ga ayoyin Qur'ani liya gafira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara da irin wannan da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu irin su da yawa wasu na kafa hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ira zunubi wasu suka ce a baya zunubi ala kulli halin dai wannan bai bai kai mu jayayya ba ko yana zunubi ko bai zunubi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara in mu yayi ne domin mu koya wannan bai hana kasance wacce matsalar tana can da sabani ba wasu na ganin haka wasu na ganin haka wannan mahalli ne tattaunawa tsakanin tsakanin mallamai sai kan mu yawaita wannan ita ce addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a sallar farilla kuma ɗaya daga cikin addu'ar da muka bi kowa sai ya kawo ta sati mai zuwa ɗaya nakasa ba ka ce na kaitasa ba amma shi yau nakasa ba aka sa ga duk mafi yana ya aka sa ya ni karanta wajen yunaka ya ni ce kama na kaita ni ce ko sai ya wuce abinda abin yake kama yunaka asawul labiyar قال المصنف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين نعم نعم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ga kala ta biyu wannan tana cikin wayanda in ka gara ma zaka hardace da ita da wata guda wadda ta yi cewa zaɓi ne in ka gara maka hardace wannan in ka gara maka hardace waccan amma wannan akwai akwai kaskasar da kai ciki sosai ƙanƙantar da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah kuma kankantar da kai na mai sallah ga Allah kafin ya fara haka wanda ke bukata je bukatu cikin dare ya karanta wannan yabo ga Allah ko wancan da zai tahowa ya roki Allah ana tsammanin Allah tabaraka ta'ala ya ansa mai annabi sun sai ya ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima na fuskantar da fuskata wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard na fuskantar da fuskata ga wanda ya kaga halittar sama da ƙasa fatara shine wanda ya kaga bai ga wani yayi kafin shi ba ina fata mun fahimta wanda ya kaga shi da ɗaya fara yin abu bai ga wani yayi ba sannan ya kwaikwaya akwai wanda Allah ya ga yayi sama sannan ya kwaikwaya yayi wanda ya kage halittar sama da ƙasa hanifan ina mai tsayawa inda aka tsaita da ni ina mai kaucewa daga yin shirka ina mai tsayawa ga tauhidi musliman ina mai mika wuya na musulmi wa ma ana minal mushrikin ni ban kasance cikin mushrikai ba inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hakika sallar da ni kai da yankana da rayuwata da mutuwata dukkaninsu suna ga Allah ubangijin talikai la sharikala babu abokin tarewa ga Allah wa bizalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne na farko cikin musulmi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ya faɗi ne akan shine na farko cikin musulmin wannan al'umma ko kafin shi duk wanda suka zo sunan su musulmi kai kuma in ka faɗi ka faɗi akan me kene na farko musulunci a gidanku kila in kana da wa sai ka ce tawo akwai wanda ya fara musulunci gidanmu a kai ka faɗi hikayatan da kamar da annabi ya faɗi ka faɗi ina fatan mun fahimta kai ba kai ne musulmin na farko ba amma dai haka annabi ya koya kai kuma kai ne mai wa annabi mai yin koyi da annabi mai wa annabi da ina fatan mun fahimta annabi ya ce gaba ce Allahumma antal malik Allah kai ne Allah kai ne sarki kai ne mai mallaka Allah shine malik shine malik dukkanin su guda biyu da malik da malik don shi wajen a cikin karatun fatiha ana cewa maliki yau middin kuma ana cewa maliki yau middin Allah shi ne malik sarki kuma shi ne malik shi ne mai sarki malik shi ne mai mallaka kuma shi ne malik shi ne sarki Wai na abubuwan ba su haɗuwa ga kowa ko dai a ce wani shi a sarkin Sokoto ko shi a gwamnan Sokoto shi a da hansa dinga ba tashi bace shi a da wannan shi adda motar ka shi adda mashin ɗinka ba shi adda amma shine sarki shine shugaban kowa ko kuma a ce kai adda hansa ɗinka kai adda motar ka kai adda mashin kai kuma ba kai sarki ba ina fatan mun fahimta ko amma Allah shi adda mallaka komai kuma shi sarkin kowa da komai shi da ya hada wannan duk abin da sama da ƙasa mallaka Allah ne wa anna lana lal akhirata Allah shi adda duniya da lahira da duk abin da suke ciki sannan kuma shine sarkin su shine shine shugaban su annabi ya ce Allahumma antal maliku ya Allah kai ne sarki la ilaha illa anta babu wani abin da ya cincinta a bauta mace kai subhanaka wa bihamdika tsarki ya tabbatar maka godiya ta tabbatar maka anta rabbi wa ana abduka Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina wa zan bi dhanbi kuma na yadda da zunubi na bani boyewa in ce ban yi ba Allah ka san nayi nayi wani kowa bai gani kai ka sani Allah na yadda nayi yi li dhanbi jami'an ya Allah ka gafata min zunubai na dukkaninsu. innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah babu mai gafarta zunubai fa sai kai kun ga mutum ya yarda da zunubai ne kuma ya yarda babu mai gafartawa sai Allah ko ya doki ya nemi Allah ya gafarta mai bayan Allah ya gafarta mai wahdini li al akhlaq Allah ka shigar da ni ga kyawawan halaye la yahdi li ahsaniha illa anta babu mai shirya suwa zuwa ga kyawawan halaye Allah sai kai la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha Allah ka kautar da ni daga miyagun ayyuka miyagun halaye la yasifu anni a illa anta babu mai kautar da miyagun ayyuka da gare ni da miyagun halaye sai kai Allah labbaika Allah na ansa kiranka wasa adaika kuma Allah na bi hanyarka labbaika yana nufin na ansa kiranka da koma ansa kiranka Allah duk lokacin da ka faɗi Allah zan yi ƙoƙari in bi wannan abubuwa guda biyu ne na farko kana faɗa ma Allah haka sannan kana tunatar da kanka cewa gobe in naji an ce Allah ya ce kaza kuma zan yi ƙoƙari in ansa kira Allah haka nan sa'adaika na yi biyayya ga abin da ka ce in yi kuma gobe ma in naji an ce ka ce in yi abu kaza Allah zan koma biyayya in yi ina fata mun fahimta ka kana gaya ma Allah kuma kana tunatar da kanka don kai ya kasance ka fito kuma a ce da abin da Allah ya ce ya ce ba ai wacce cikin addu'a ne faɗe ta ai ga an wuce zaka sai kasance kana tunatar da kanka labbaika wa sa'adaika Allah na karba kiran ka kuma na yi biyayya ga dokokinka wal khairu kulluhu fi yadayka Allah dukkanin alkhairi yana ga hannayenka kun ga yace hayadayka ko hannaye guda biyu sai ake tabbatar ma Allah kalmomi sun taho suna nuna hannu ɗaya suna nuna hannu biyu a cikin Qur'ani amma hannu biyu su suka fi tabbata a ko ina cikin Qur'ani lokacin da Allah tabaraka ke magana a cikin a cikin lokacin da yake magana cewa hannu ɗaya akwai abubuwan da ya kai was samawati matwiyatun bi yaminihi ina fatan mun fahimta ko kenan Allah Allah zai nade sammai da hannu ɗaya ne domin hannayen Allah dukkaninsu. dama ne ko kamar da yazo cikin cikin wani hadisi kilta ya dai hannayen shi guda biyu don Allah ana tabbatar mai hannu guda biyu ina fatan mun fahimta ko tayyib wal khayru kulluhu fi yadayka al khayru dukkanin shi yana cikin yana ga hannuwanka ya Allah wa sharru laysa ilayka sharri kuma ba a jingina shi zuwa gare ka ina fatan mun fahimta kuskure ne ba a jingina sharri zuwa ga Allah ko ladabin magana ba a jingina sharri zuwa ga Allah baka zuwa ka ce ai an fashi suka ce ai Allah ya sa an fashi sun tare ni sun yi min fashi kuskure ne kuskure ne ba a haka nan annabi Ibrahim lokacin yana bada labari sai ce wallazi tsimuni wa yusqin sai ce fa idza maritu fa huwa yashfin yace Allah ke ciyar da ni abinci ke shayar da ni abin sha sai ce kuma in ni rashin lafiya shike warkar da ni kuskure ne ka ce ayan Allah ya sami rashin lafiya kuka ce rashin lafiya ga da Allah ya sami ni wannan mugun kuskure ne saboda duk kai baka duk abinda Allah ya mayan sai shari daya biyu da kake gani kuma shari ba Allah bai halitta shari in kawar kace yasa take ciyo to yana nuni maka alheri ne zunubai ne ke karkarewa kuma duk da kana kace a wallahi shari ne kawai ka gani duk wani abu da ya same ka wanda zahiri na shari ne alheri ne yana nan boye Allah tabaraka wataala zai kawo ma ina fatan mun fahimta na kuskure ne ba a jingina shari ga Allah don shi duk masu iya magana mun ce da Annabi Ibrahim ya ce ko aljannu ma radda sun ka musulunta da suna magana da Allah sai suka yi ladabi wa anna la nadari asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce ba mu sani ba shari an kai nihi ga mutanen da ƙasa ba su ce wai suka ɓoye shari aka yi nihi da su ko shari'a ubangijin su yayi nihi da su kun fahimta ko da suka zo wajen shari'a sai suka ce ubangijin su da suka zo wajen alkhairi sai eh, wajen shari sai suka ɓoye suka ce wa anna la nadari uri urida biman fil ardi shin sharri aka yi nihi da mutanen da a cikin kasa am arada bihim rabbuhum rashada da za su magana rashada su suka ce rabbuhum sai kuskure ne wannan mu kiyaye wa sharru laysa ilayka duk wani abu da ya same ka wanda baka so na rashin lafiya ne ko na rashin dukiya ne ko na rashin mamaci ne ba a jinginawa ga Allah sai ka ce abu kaza ya same ni Allah ya sauwake min amma tare da cewa ka yarda da wal qadaru khairihi wa sharrihi ko dukkanin ga Allah ne Allah ya kaddaro amma ba wai ce ba ce ba Allah ya kaddaro ba ce kai ladabin magana kuskure ne ka jingina mai shi ina fata mun fahimta ko ladabin magana ne ba a yi da Allah ba ladabi ba ladabi bane ga Allah ka ce shi ya samu ma rashin lafiya shi yasa jallinka ya kare shi yasa kaza shi yasa kaza ba a haka nan amma in zaka faɗi abubuwan alkhairi dukkanin su sai ka ce Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza rannan da jallina ya kare sai Allah ya tanka min wani ina fatan mun fahimta rannan da ni rashin lafiya sai Allah ya warkar da ni rannan da aka yi kaza sai Allah ya ban kaza ya misa min kaza ina fatan mun fahimta ko dan shi annabi sun sai ki faɗi wa sharru laysa ilayka Allah sharri ba a jingina maka sharri ina fatan mun fahimta ko sai me wal mahji man hadaita ko wa sharru laysa ilayka wal mahdi man hadaita wanda ashiryayye shine wanda Allah ya shirye suwa ko ah, me yake cewa yana magana ah, eh, ana du'aul ana ina bude magana me yake cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu shine wal mahdi man hadaita wanda ya shirya wanda a shirye shine wanda Allah ya shirye suwa saboda haka duk yadda duk abin da ka rasa ka gode ma Allah akan musulunci wani ya samu fiye fiye ninkin ba ninkin abin da ka samu amma kuma bai samu musulunci ba ya samu wani abu duk abin da ya samu ai hasara ce ko zai so ya haɗe shi ya ba da duniya da lahira ya ba da sama da ƙasa cike da zinari ranar lahira domin ya samu aljanna kuma za a ansa lam tuqbala minhum ko ba za a ansa da gare su ba saboda haka wanda ya shirye shine wanda Allah ya shirye su wannan zai koya maka abubuwa da yawa a musulunci ka ta gode ma Allah wanda bai musulunta ba ba cewa kai ka same shi kai ta kashewa ba kai ta sukan mai bom kai ta halbi ne a'a kai kokarin musuluntar da shi sai ka samu lada tai kai kokarin mai wa'azi sai ka samu sai ka sai ka samu mai musulunta ka samu lada tai haka nan kana bisa sunna wani na bisa bid'a shi ma ba zagi da la'anta ake ba kokarin kake kai goya mai yadda ake ya shari'a ka samu ka samu lada tai abinda ake so inda cewa kai ni tunda na fahimta babu ruwana da kowa da annabi sallallahu alaihi wasallam ana komai wahayi sai ce ni tunda na ga na za annabi babu ruwana da kowa sai tafiya tai ko haka yayi a'a biyar jama'a ya yi a hankali ɗaya bayan ɗaya kafirai mushrikai har suka shigo musulunci addini ya ci gaba saboda haka idan mutum biyu suka tafi da awa guda aka fahimta ta hannu ne guda ce ni na gaya musu sun yi ko ba su yi ba wani ya samu nasara wanda aka shirya ta hannun shi ko wanda saboda haka ko da yaushe kokarin kake wani ya shirya ta hannunka mutum mai hankali yana didin mai zunubi ko wanda ya kauce da ido biyu ne na farko idon alhamdulillahi da Allah bai sa ni zan iri ne ba na biyu kuma idon ya zanyi in shiryar da shi ina fatan mun fahimta don haka ba da idon zagi da ɓaci da cewa wani ya riga ya halaka Allah ya la'ane shi Allah ya cine min ba a haka annabi sallallahu alaihi da aka je yakin uhudu mushrikai kafirai suka zo suka yi mai walakanci suka kashe kawu ne suka kashe mutum saba'in cikin sahabbai ne suka buge mai haƙura har suka faɗi akwai wani abu da kake sawarawa za a wa wanda ya kai haka babu akwai wanda ya kai daraja annabi asali babu akwai wanda ya kai daraja sahabbai babu duk aka yi musu haka annabi sallallahu alaihi sai ya ce kaifa yuflihu qaumun kaifa yuflihu qaumun shajju ra'asa nabiyihim ya za a yi mutanen da suka buge haƙorin su ga wata riwaya kan annabinsu ya za a yi su samu nasara sai Allah ce mai laisa laka min al-amri shay'un wannan ba naka bane aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum in ya gada dama zai kabi tuban su in ya gada dama zai azabtar da su sahabbai suka ce tun sai da wannan ayar ta sauka muka san cewa Allah zai karbi tuban su domin me domin ya fara da ko ya karbi tuban su sannan ya ce ko ya azabtar da su haka aka yi kuma suka zo duk suka musulunta kuma Allah ya yi musal alƙawarin aljanna duk su dukan su yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fati wa qatal ulaika abamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna duk Allah ya yi musu alkawali aljanna sai kuskure ne idan wani na bisa wani sabo wani na bisa wani zubi Allah ya la'ani shi Allah ya kashe shi Allah ya mai kaza kuskure ne zai yi ya dawo ya musulunta akwai su da yawa abinda sun kai fi duk wanda aka yi yanzu sun yi sponsorin yakin Uhudu an zo an kashe mu annabi sahabbai an yi mai kaza an yi mai kaza an an bashi dukkanin wahalar da yayi bakin cikin da bai taba yi ba kuma suka zo suka musulunta dole yanzu yan ka ambace su ko ka ce radiyallahu anhum ko mu ce maka kai dan shi'a kake kun ta ko saboda haka duk wani abu da wani yayi a a a kissa da ni basuwa ta Malik bin Dinar na irin abubuwan da yayi yana cikin hudu da ni ga ana sai suwa jiya duk abubuwan da ya yi da ya dawo yin musulunci ya zan cikin munyin munyin mallaman tabi'ai annabi sansa ya bamu labarin mutumin da ya kashe mutum 99 ko yace wai kowa ilimi aka ce ne, yaje ce mai ina tuba ya yace ban tuba ya kashe shi ya zo ya kashe nawa kenan ɗari ya tambayi alami ahli al-ardi aka gwada mai mutu ina da tuba yace wa man yahulu bainaka wa baina tauba wa zai shiga tsakaninka da tuba yaje tuba kuma Allah ya karbi tuba nai yadda al'amarin yake shine babu wanda ke da shari'a ga hannun shi duk wanda ka gani yana bisa shari'a yanzu baka tabbatar da cewa hanyar mutu ko zai juya ba al-qulubu baina baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sha'a annabi sun sai yake cewa ya musabbital qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai juyar da zukata ka tabbatar da zuciyata ka addinin ka um musulma ce mai a ah, a zukata yana yi su canza ne shi na bai gaya mata ai duk zukatan bayi suna tsakanin farce biyu cikin farutan Allah yana juya su yadda ya ga dama saboda wani na musulmi ya koma kafiri akwai wanda suka zama tare da annabi sallallahu alaihi daga bayan yan kadan ne suka zo suka suka da sai da ya yayi yaki da su sanan wasu suka dawo musulunci don haka ba dole bane zai yi kana bisa bisa gaskiya ka juya kai ma ka juya don haka ba alfahari da cewa ni a bisa gaskiya wani a bisa ƙarya Allah ya la'ane shi Allah ya kashe shi Allah ba daidai bane Allah ya shiryar da shi Allah ya jawo shi Allah ya gwada mai gaskiya haka ake yi akwai wani mutum cikin mutanen da suka wuce da wannan yawan sabo yace wallahi Allah baya gafarta ma wani Allah ya ce na gafarta mai duk na lalata aikinka hadisi ne ingantacce Allah ya gafarta maka duk Allah ta aikin ka kai ka isa ka faɗa min wanda Allah ke gafartawa da wanda Allah bai gafarta ma wannan na Allah ne saraka wal mahdi man hadaita wanda ashiryayye ya Allah shine wanda ka shirye suwa ana bika Allah ni naka ne wa ilaika kuma zuwa gare ka zan komawa la manja babu matsera wala malja babu mafaka minka da gare ka Allah illa ka sai dai zuwa gare ka idan kana jin tsoron zaki aka ce maka ga zaki ya wani ina za ka bi sai ka bi nan ka tsare da gudu ko idan kana ji tsoron yan sanda ko yan civil defense aka ce ga su kaga mota su sai ka cire ko amma Allah in ka ji tsoro ne sai ka dawo inda shi sai ka kabbata sallah shi dai a haka duk abin da ka ji tsoro ne duniya cerewa haka kai gudu yana yi nan yana biyar ka amma Allah in ka ji tsoro ne sai ka yi masallaci ka yi daki ne ka yi gida ne ko ba haka bane sai ka ji dalin zuwa makka ka kai kanka inda inda shi ke ka ce ka tuba kuma ya ce ya karba amma don shi la ja babu inda zaka cerewa wala ja babu mafaka daga Allah kace bari in cere daga wani in inda daga Allah ni cero bari in yi inda wani babu in ka tsaye kai ina duniya sama da ƙasa duk shi ke don haka babu shi ba a tsere mai sai da ayo inda shike babu mai neman mafaka da mai neman matsera dukkanin sai ya zo inda Allah tabarakta Allah albarkun albarkunka sun yi yawa wata alaita kuma girman ka ya ɗaukaka astaghfiruka Allah ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina neman tubanka sai ka fara alhamdulillah sai ka fara a'udhu billahi da zo muna bismillah sai ka fara karatu in kai sujida ka roki Allah kana ana fata ya ansa ko kayi kaskatar da kai kayi nuna cewa Allah shi ne babba ka nuna kai ba kowa kake ba ka nuna kana da zunubai Allah ya gafarta ma ga Allah ya gafarta ma da an tashi sallah kawai ka roke bukatun ka sai Allah ya biya ma shi a fa'idar biyar sunna ga abin da Annabi sansa ya koya yanzu wannan addu'a kuna ganin tana daidai da wanda wani zai zama kawai ya shirya ta ba za ta yi daidai ba wannan daga annabi ta fito waccan tashi ba daga annabi ta fito ba wannan kalmomin Allah ya zaban ma annabi kun ga shi ba Allah ya zaban mai ba saboda ka tsayawa ga sunna ko da tashin za ta iya zama daidai amma wacce ta fi ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya saboda wannan tana ɗaya daga cikin wa'anda za a haɗa cewa mun yadda don haka mun haɗa ta farko wannan wannan in wannan ka haɗa ce <laughs> in kuma a a wannan wannan umarni ne bai buƙatar shawara atin azumin ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muslimuna ala shuruɗe mai ga mun shagadi na shi kafin mu karanta sai kai shagadi da ku duk wanda ya to karatun sati mai zuwa ya yadda wannan shine sharadin mu zaka wannan kuma ka faɗi don ka ce addu'a da annabi ke karantawa ka ci gaba ai ko tayyib wa kana yaquluhu fil fardhi wan nafli wannan addu'a annabi ya karanta ta a farilla da nafila tayyib a ala fadar samawati wanda ya kage halittar samawati ko a ce samawati ko a ce sama cikin qur'ani Allah na cewa sama was sama'i was sari ko a ce samawati ko a ce sama yan ce samawati ana nuhin sammai an kidaya sa zuwa bakwai ya ce sama ana nuhin sammai guda bakwai amma jinsi ne kamar nan da yace annabi sallallahu alaihi kun ki hadisin yace ah, me yace yace wa ataraftu bi dhanbi faghfir dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba da dhanbi da dhunub in ka ce dhanb shi dai kana nuhin jinsin zunubi zunubi kuma nau'i nau'in su amma hadisi in za karanta za a ce fatsarar samawati kun fahimta ko wanda ya kage halittar sammai وكان يقوله في الفرض والنفل مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك مثله عيدا إلى قوله na gaba annabi na karanta irin wancan amma in ya kawo anta rabbi wa ana abduka baya karanta shi a ina ana anta ana anta أنت ربي وأنا عبدك آه اللهم إني ظلمت نفسي وأترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت نني قصة هيك da sama ne ko wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda halifan musliman wa ma'ana minal mushrikin inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa sai tsallake allahumma anta anta an ce Allahumma antal maliku ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka maimakon haka na sai ya ce Allahumma antal maliku ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika ina fatan mun fahimta wannan irin wancan amma sai ya ƙara wannan ya rage wancan amma mun za ka karanta muna wancan na farko za ka karanta muna mun fahimta ko wa wa aidan ila wa ana awwalul ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت ومثله annabi na karanta irin wancan kuma ila kauli har ya kawo ana awwalul muslimin karshen aya kenan ko sai ya ce Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mal Allah ka shirya da ni ga halayen kwarai da ayyuka na kwarai la yahdi li ahsaniha babu mai shirya suwa ga kyawawan halaye da kyawawan ayyuka sai kai waƙini sayi sayyi al akhlaq kuma ka nisanta da ni daga munayen halaye wal amal da ayyuka la yaqi sayyi'aha illa anta babu mai karewa daga mummunan halaye da ayyuka sai kai don haka har yanzu cikin waccan ce muke ko tsaye na'am subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk wa sallallahu alaihi wa wa sallam إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم نبي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك wannan annabi sallallahu alaihi shi ma yana karanta shi yace subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbatar ma Allah ya tabbatar maka Allah godiya ta tabbatar maka wa tabaraka ismuka sunanka yayi albarka kun ga ko nan ismuka kuma Allah yana da sunaye da yawa ko sunayen Allah guda nawa ne na'am Allah ɗaya sai iyakar sunayen Allah sunayen Allah Allah ɗaya sai iyakar su akwai tas'in da tara hadisin cewa ya yi, inna lillahi tis'an wa tas'ina isman man da khalal janna." Allah yana da wasu sunaye tara, duk wanda ya kirge su ko kuma ya hardace su yi aiki da su zai shiga aljanna wannan bayanan ne sunayen Allah ta gaba ne kawai ina fatan mun fahimta kamar ka ce ina da naira goma da na aje duk wanda ya har ci addu'a ga zan bashi ita sai a ce naira goma ɗaya gare ashe haka ne ba haka bane ko wannan baya nuna haka don shi annabi sallallahu alaihi yake cewa ranar alkiyama idan ya je maqamal mahmud zai tsaya ya ta addu'a ya ta yabon Allah da sunayen da shi ma bai san su ba sai wannan lokacin ina fatan mun fahimta ko a ah, don shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka Allah ina roƙonka da dukkanin sunayenka ah, wanda ka sanar da wani bawanka ko wanda ka faɗi cikin littafinka ko wanda ka ɓantu da sanin su babu wanda ya san su sai kai zaka akwai sunayen Allah da ma babu wanda ya san su sai sai Allah shi kanshi dan shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukkanin sunayen Allah ya sani ba sai an je can sai Allah ya sanar da shi wasu sunaye da bai sani ba ko na dai kenan amma akwai cikin su 99 wanda Annabi ya ce Allah yana da sunaye 99 duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wayannan daga cikin sunayen Allah ne wanda wanda Allah ya kiyaye zai shiga aljanna ba su kenan ba ina fata mun fahimta ko tayyib a wata baraka muka Allah sunayenka sun yi albarka wata ala jadduka Allah wanda jadduka shine girman ka shi ma wata girman ka wanda ake ake jingina da shi a roƙi abubuwa Allah shi ma ya ɗaukaka wala ilaha gairu kuma Allah babu wani abin da ake ya cincinta a bauta mai sai kai wa qala sallallahu alaihi wasallam san sai ce inna habbal kalami ila Allah an yaqula al abdu mafi soyuwan magana inda Allah shine bawa ya ce subhanakallahumma bihamdika karanta wancan to waka gidan bayan karatun Qur'ani mafi girma abin da zakaranta shine subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka Wala la ilaha ghayruk wannan shine mafi abinda za ka karanta in ba Qur'ani kake karantawa ba saboda babu wani zikiri kun ga abinda Annabi sallallahu alaihi ya ce ko ita shine mafi girma bancin Qur'ani sai me ya zo inganta ingantattu bancin Qur'ani sai wannan saboda bancin Qur'ani babu wani babu wani abu da ya girma wannan addu'a saboda musa ta cikin wannan za a hada ce musa ta in Musata ta shikenan fa mun gama ko tayyib musa ta saboda yanzu da wancan ta farko ko da kuma wannan su dole ne sannan kana da zaɓi ko karanta wajhatu wajihi ko kuma wadda za mu cimma wa misluhu wa yazidu fi salati layl la ilaha illa Allah thalathan Allahu akbar kabiran salatan. wa mithluhu wata yana karanta irin waccan subhanakallahumma wa bihamdika wa yazidu fi salatin al-layli a sallar dare sai ya ƙara cewa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah so uku yace Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira so uku shi ma ina fatan mun fahimta ko yayi daidai saka wata ya karanta wancan ya ce subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka ismuka subhanakallahumma ne subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira kakka dauki har da kawai don a tambaye ka ni kaga kai ma sai ka hare waɗanda ba su da wahala ji ka an gama wancan mi kawai za ka ƙara la ilaha illallah guda uku ko da kuma Allahu akbar kabiran guda uku sai kasance wajen sallah wajen sallar dare wata ran kai wannan wata ran kai wannan dai lokaci ko Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukratan wa asila استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أجبت لها فتحت لها أبواب السماء طيب sai wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wannan kwari ce ga ga idi ta kai ta karantawa ko ayyab ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta in ya kabbarta kafin ya karanta Fatiha sai ya karanta ta wata ran istiftaha bihi rajulun sahaba wanda daga cikin sahabbai ya karanta ta sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce a Jiftu laha yi mamakin ta futi hat laha bu sama'i an bude mata kohohin sama kun ga wannan ita ma ta da girma kwarai daga shi ko yanzu wani wani zai kawo shi ya ce to gaye wani cikin sahabbai ya karanta ta kuma annabi sallallahu alaihi ba shi ya koya mai ba kuma annabi ya ce an buɗa ta don haka mun mun zo da wani zikiri ko wani salati kaga ai daidai ne ina fata mun fahimta to waje an sami wannan cikin ku bismillah bai ba da shaida eh to zamu iya cewa wacce annabi samson bai bada shaida akan ta ba wannan ya bada shaida akan ta ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ah, hujjoji bismillah sai ka bude baki to ka kawo hujja babba mu yayi kyau kai ta kai kokari eh hujja amma eh wancan sahabin manzo Allah ne na'am annabi sai ya tabbatar da ita saboda sahabbai sun yi wasu abubuwa sahabbai sun yi wasu abubuwa da annabi ya soke ko to kai yanzu naka ba mu sani ba yana cikin wanda annabi zai sokewa ko wanda annabi zai tabbatar suwa kaga ba mu tabbas ko sahabbai sun yi wasu abubuwa cikin su akwai addu'o'i sahabbai sun yi wasu addu'o'i annabi ya tabbatar da su yace nayi mamakin ta kamar wannan yaji sahabiya ga yace nayi mamakin ta an bude mata kohohin sama kuma sahabbai sun yi wasu addu'o'i annabi yace ba haka bane kamar ya an kai wata ran ya koya mu wani daga cikin sahabi yana tsammanin bara bin azim ne yace in ka zo zaka zaka zaka kwantawa kai arwalla ka kwanta gehen dama ka ce ah ya addu'a wajjahat wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana min اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أنا مثلا سيتكرنت وأنك كنت إذا ka mutu wannan daren babu abin da shiga tsakaninka da aljanna sai mutuwa kun ga ya karanta mai da ya zo karanta daidai sai da ya kawo amintu bi kitabikal an anzalta sai ce wa bi rasulikal an arsalta sai annabi ce ba haka bane kai kuskure irin ce wanda annabi ya koya mai fa ya ce da kalma ɗaya kawai annabi sansa ya ce ka ce na yi imani da a littafin kada da ka sauka suwa da annabin kada da ka aiko shi kuma balarabe ne sai ce a ah, da manzon kada da ka aiko ai manzo shine ake aikowa wa rasulika allazi arsalta sai canza kalma ɗaya sai annabi ya ce ba ita ce ni koya ba ita bace ba ita ake yi ba ina fata mun fahimta ko saboda in annabi ya ci kuskuren sahabi don ya canza kalma ɗaya to kai ina inda ka zo da kila wata kai kalma ɗari duka kuma ya mun kai mun ka san daidai ce ko ga ta sahabi don shi mun ka san daidai ce ba don shi mun kasan daidai yake ba saboda mi saboda annabi ya ce daidai ce ina fata mun fahimta sai ka hayin sai Allah ga annabi san san wannan babu dalili babu hujja wannan kuma ga duk wani nau'i na ibada duk abinda duk abinda wani ya zo da shi zai zan daidai zai zan kuskure yana iya zama daidai ne in ya yi dai annabi ya ce daidai ne kuma annabi ya ce kuskure ne kuskure ne idan annabi bai gaya mana daidai ne ko kuskure ne. idan mun ga ya ci karo da abin da annabi ya koya sai mu ce wannan kuskure ne in bai ci karo ba kun ba mu iya cewa kuma daidai ne wanda Allah ke so ne don babu wanda ya sai ga mu ne wanda Allah ke so sai wa sai annabi don shi wata ran aka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka wani yayi mafalki da ya zo waje fassarawa sai abubakar siddiq ya ce shi ya fassarawa sai abubakar siddiq ya fassara sai annabi ya yi shi sai ya ce annabi sai ka ya min nayi daidai ko ban yi daidai ba sai annabi sai ce kai daidai ga wani kai kuskure ga wani to ina abubakar siddiq zai daidai ga wani zai kuskure ga wani to ina ga kai da ba shi ba ina ga wanda bai kai shi ba akwai wanda kai da abubakar siddiq cikin wannan al'ummar saboda haka duk wanda za a ce wani sahabi ya ce sai annabi ya ce daidai ne saboda me yake daidai ba saboda sahabin ya ce ba saboda me saboda annabi ya ce daidai ne saboda haka kuma wasu sahabbai sun faɗi annabi ya ce kuskure ne saboda kai inda annabi na nan ka gitta naka ba mu sani ba kila ya ce yana cikin wanda zai ce kila kuskure ne kada a ce sannan in ma bai ce ba nashin shi ya fi zama daidai mu ba shi ce mu yi kana kan ba ina fatan mun fahimta da mu da kai kuma duk Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu yi abin da yake daidai tayyib ah الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه استفتى به رجل آخر فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيت إثنى عشر ملكا يبتدورونها أيهم يرفعها يبتدورها يفتدورونها أيهم يرفعها gaba ita ce alhamdulillahi alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ana karanta irin wannan cikin sujuda ne ya dauko daga mene daga ruku'i ko alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi da wani sahabi shi ma irin wancan ne wani sahabi ya karanta wannan bayan an gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce wai karanta ta sai kowa ji tsoro ji tsoro irin ta yace wa karanta ta suka yi shehu yace wa karanta ta bai koyi ba sai alkhairi to na ga ce ni ni karanta ta ya rasulullah sai annabi sun sace laqad ra'aytu sna ashara malikan laqad ra'aytu sna ashara malakan yabtajirunaha ayyuhum yafauna yace naga mala'iki goma sha biyu suna ta yayyeniya waje daga ta zuwa sama ko wannan sai kai ta inda Allah ya kasance shi ya fara kai ta inda Allah watan tana da muhimmancin da mala'iku kuma suna son su kai su ce ma Allah wani ya fara wani wani ya ce ta Allah ne da kawo ta ina fatan mun fahimta ko mala'ikun da suka kai ta za su ƙara samun kusanci ga Allah bale wanda ya faɗe ta ina fatan mun fahimta don ka tara fa'ida wannan ba ta an ce komai ba ko tana saukin har da kuma insha Allah za a ce ta ko mu canza ta da waccan to shikenan kuna kuna kuna jin karfi kenan amma za mu gani اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق نعم والساعة حق نعم والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وكان يقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية ta gaba ita ce Allahumma lakal hamdu annabi sun ce ya Allah godiya ta tabbatar maka anta nuru samawati wal ard Allah kai ne hasken sama da ƙasa Allahu nuru samawati wal ard ko cikin suratul nur wa man hinna kuma Allah kai ne hasken wanda a ciki kake haska kama kowa wanda ka ga dama walakal hamdu Allah godiya ta tabbatar gare ka anta qayyimus samawati wal kai sama da ƙasa suke tsaye a kanka misali kai kake tsaye kai ka tsaye da sama da ƙasa duk abin da kuka ya tsaye sama da ƙasa wai tsaye sai Allah ko in Allah ya ga dama sama ma tana son ta faɗo ko me yasa sama ke son ta faɗo in an ka ce Allah yana da ɗa ko in an ka ce Allah yana da ɗa sama sai ta ji kamar ta faɗo amma waka hana ta faɗo Allah ke yana ta faɗo ko inda ba Allah an riƙe da ita ba da tuni ta faɗo ko to duk abin da ya tsayu a sama da ƙasa Allah Allah ya sa ya tsayu kuma Allah ke kiyaye shi ke bashi abinci ke kulawa da shi wa man fihinna da wanda a cikin sama da ƙasa duk Allah kai ke tsayar da su kuma a ka suke tsayawa tan kai ke saman musu da abin da suke tsayuwa a kai walakal hamdu anta maliku samawati wal ard Allah godiya ta tabbatar maka kai ne mamallakin sama da ƙasa wa man fihinna da waɗanda a cikin su walakal hamdu al haqqa Allah godiya ta tabbatar maka Allah kai ne gaskiya akwai wanda kai gaskiya kamar Allah Allah shine gaskiya wanda yake Allah ya rike gaskiya wa wa'duka haqqun Allah ka gaskiya ne Allah in yayi alƙawali gaskiya ne zai cika ko yau ko gobe ko jibi ko gata don shi a suka wuce muka ce muku a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai mai da kai ne kan jaki idan yana a kafin liman mallamai suka ce zai iya mai suwa ba dole bane yau ko gobe ko tsaye wa duka haƙƙun kuma wannan ba ma alƙawali ne na Allah ba wannan kawai an yi mai kaci ne abinda alƙawali Allah ya yi alƙawalin zai sa ka aljanna Allah ya yi alƙawalin zai ba ka kaza ku za ku jiya Allah ya duk wanda Allah ya yi ma alƙawali alƙawalin Allah ya kasu kashi biyu akwai alwa'ad akwai alwa'id akwai alƙawali da Allah zai maka da Allah ya ma alƙawalin wani ya alƙawalin wani aljanna Allah ya alƙawalin duk wanda ya kaza zai bashi aljanna irin wannan alƙawali Allah Allah bai saba duk wanda ya alƙawali zai bashi akwai alƙawali da ake ma wanda ya kaza Allah ya bashi wuta wannan ba saba alƙawali bane Allah ya mai alƙawalin cewa ya cincinci wuta Allah ya ga dama sai ya yafe mai ina fatan mun fahimta ko Allah zai yi wa wasu alƙawalin wuta daga baya kuma sai ya yahe musu ya kasance bai sa su wuta ba haka ba duk wanda ya aikin da ya kasance aikin na kafirci ne shi za a ce mai kafiri ba zai yi Allah ya gafarta mai da wani abu da baka sani ba don shi ka aqidal wasiya Sheikhul Islam bin jami'a ya ce aqidar ahlus sunna wal jamaa ba shine wai sahabbai ba su kuskure ba ba shine aqidar su ba a aqidar su sahabbai suna kuskure amma suna da wata sabiqatin wani aiki da suka yi na alkhairi wanda ko saboda shi sai Allah ya yi musu zunubansu ina fatan mun fahimta mutum yakan yi wani abu yayi wani sabon Allah amma Allah ya ki kama shi da laihin sabon Allah ne wanda ya cincinta a kama mutum da shi amma shi yana da wani girma da ɗaukaka ga Allah sai Allah ya yahi mai Allah ya ba mu labarin annabi Musa cikin Qur'ani ya ba mu labarin yayi wasu ayyuka guda biyu wayanda wayannan ayyukan duk wanda ya su yau ya kafirta amma Allah bai ma kula da ya faɗi cewa abin da yayi ba na farkon su lokacin da ya ban mutane saba'in Allah ya ce yana son ya haɗu da annabi Musa ya ce yana son ya ga Allah Allah ya ce ma annabi Musa ya zo cikin mutane 70 su zo da suka zo sai annabi Musa ya ga tafiyar tana shiriri ta sai annabi Musa ya bar sai ya sauyar ta yi inda Allah Allah tambayo ma ajalaka an qaumika ya Musa misa kai sauyi ban mutanen ka ya Musa kala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi tarda suna nan bayana nayi gaggawa na zo Allah domin ka yadda da ni Allah ya ce mai ya koma sun sun aukar da wani abu a ciki ko da yaje sai iski sun babbauta Allah suna bauta dan maraki ko wanda Musa samiri annabi Musa ya yi jifa da attaura na ɗaya kenan na biyu fa akhadha bi ra'si akhihi ruhu ilayhi ya kama kan dan wani annabi haruna yana yana yana girgiza duk wanda mutum ya cikin su ya kafeta idan ka kama a kan annabin Allah kana girgiza ka zan mi ka zan kafin. duk wanda zai kama a kan annabin Allah ya girgiza ya kafirta haka nan ya dauki taura ya jifa da yanzu haka iske yara suna karatu makaranta ka dauki Qur'ani ka jifa da shi za a ce ka kafirta shakka babu amma annabi Allah bai kula da wannan ga annabi Musa ba saboda yana da wasu girma da dokaka wanda sun fi wa'annan wa'annan abubuwa ina fata mun fahimta zaka zai yiwu girman mutum da tsokaka ce ga Allah ya sa yayi wani zunubi sai Allah ya hita batun wannan ya ma siffata shi a cewa zunubi ne domin ya da wani girma inda Allah saboda haka kamata kowa ya yi ta kai ne kai ne Allah ka gafarta min zunubaina Allah ya kasa in kai tayyib wa alƙawarin da Allah ya yi gaskiya ne wa qawluka haqqun kuma Allah magana kada ka faɗi dukkanin ta gaskiya ne wa liqa'uka haqqun kuma haɗuwa da kai gaskiya ne tabbas za a haɗu da kai wannan yana daga cikin babban abin da ake musu yau a duniya mutane na musun haduwa da Allah yau duniya sosai wani addini ne ba sabo bane akwai shi tunda amma yanzu ya cikin addinin da suka yi kowane bunƙasa addinin cewa wallahi ƙarya ne babu wuta babu aljanna ba a haduwa da Allah kon mutu ya mutu hankali na duka wannan ya wannan ya ma saba hankali ko wannan ya saba hankali wai kon mutu ya mutu kuma su ba su yarda da akwai Allah ba ba su yarda da akwai kowa ba wani su yake ce mini na so a ce akwai lahirar nan da kuke faɗi ya mutu za a koma rayuwa amma wallahi ƙarya ne babu ta <laughs> ni ta kawo mai lalle ya fahimta bai fahimta ba wata wani su da yabban mamaki wata rana ta wani waje akwai waje da ake ma Hyde Park wani waje ne da ake ce ma Corner Speech wanda kowa ya faɗi albarkar baki ne yana ɗaya daga cikin abubuwan mamaki da taɓa gani a duniya wanda duk ya gada ma ya faɗi abin albarkar baki ne ko mi gada ma ka faɗi a nan waje in ka ga dama zaka zage kowa ba a kama ka zaka iski ga mai wa'azin musulunci ga mai wa'azin kristanci ga mai wa'azin yahudanci ga kowa duk sun taru suna ta suna suna ta yi wannan yayi nashi nan wannan yayi nashi nan wannan yana zagin Obama wannan yana zagin Sauniya Ingila wannan yana zagin kowa duk abin da ka faɗi nan daidai ne haƙƙin kowa da haƙƙin yayi magana sai wani ya zo ya ce ya zo inda musulmi na wa'azi ba yahudi ne sai ya kawo mai wata shubha sai ya ce ai Qur'ani ya ce ko ba imani da Muhammadu ba ana shiga aljanna ku kuma musulmi kun ce sai an imani da Muhammadu ake shiga aljanna sai ce ina Allah ya ce haka nan sai ce ya faɗi wuri biyu cikin Qur'ani ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was man amana billahi wal yawmil akhir fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce da musulmi da yahudawa da nasara da sabi'awa duk wanda ya imani da Allah ya imani da lahira duk dai Allah ya faɗi yace babu tsoro gare shi kuma bai da bakin ciki ba inda an kambaci Muhammadu kuma kun san cewa sai an imani da Muhammadu sai sai mutumin ga sai ya shi ni ina cikin kallo ni ce ni ina iyawa ina da ansa da ni zo sai ni kawo mai aya da ke cikin suratul suratul suratul Ali Imran قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله فإن توليتم kuwa Allah ɗaya kuwa annabi da in kun ka juya wato kun ka yin ɗaya daga cikin su to kun zama kafirai can kuma Allah ce in kuna so na sai kun bi annabi wanda ya kasance na so ya bi annabi sai bai hudu ga shi sai ya faɗi wata magana sai wani mutum yana gehe wani bature sai ya ce min ko mace mai kaza sai ni ce mai sai ja yana da lada irin ah, tsani sai ya ɗauki tsani ne sai ya tafiya ta yi bayan ya dauka ya tafi ya ce sun ji daɗi sun da ce ma wannan ba bacuwe halin musulmi kake sai ce ni ban ma yadda akwai Allah ba ya ce min ya ni ban ma yadda akwai Allah ba sai ki ya kama ni a'a ni na ji daɗi yana kama min muna yi da ba yahude amma shi ga yace min shi bai ma da Allah ba yace ashe kai annabi mukabala ba ma bai bude ba sai ce nace mai amma in ka yace naji magana ka ta hi burgewa ne don shi ka gana shigan ma sai nace mai sai nace mai nace maka ji Allah yace eh yace kuma in kana iya gamsan wane ne Allah ka gamsan amma kakka ce min ɗaya ne kuma uku ne da Kirista ke cewa wannan bai ma hankali bai ma ɗauka yace min ni fara mai magana ni fara mai magana sai ce ban gamsu ba sai tafiya ta yi to a yanzu akwai su da yawa a duniya wai su suka fi kowa su suka fi kowa samun karɓuwa ga jama'a ya ce kai wani addini kake kace addinin musulunci ce ku ne ka jihadi kuna kashe mutane kai wani addini addini kirista kuma kuna kashe mutane an ka kai wani addini yahudawa ku ne kai wahala kai wani addini baka da addini ce ka huta <laughs> wai zuga fi kowa wai wai gaba ɗaya babu babu aljanna babu wuta babu wani Allah da za a cimma babu kaza babu kaza kuma wallahi suna nan da yawa kuma mafi yawa mafi yawa suna fita daga addinin kristanci ne suna shiga wannan addini mafi babban dalili wanda ake kama su da shi shine in ka samu in ka samu wata kaza ta Dr. Zakir Raik Hafizahullah wanda yake tabbatar da yake tabbatar da abubuwa ya faɗi nan ya faɗi ya tabbatar da akwai abubuwa to kila babu wani dalili zaka samu irin wannan irin wannan na ka bashi saurara ko ka gaya mai ko ka yi mai posting ko ka yi mai waye ya ji ya saurara amma suna nan su ba su yadda akwai Allah kuma da yawan su da yawan suna ta kristanci ne shiga addini akwai wanda ya tabbace mai yace kristan kake yace haka dai nika rubuta amma ni ban da addini don kasan mu in ban rubuta kristan nake ban samu aiki dan Northern Ireland dai wani mun yi makwataka da shi yace min shi in bai samu haka ba wata kai kiran wasu su shiga musulunci wasu su ce sun jiya insha Allah zuwa gaba suna nan dai suna ta tunani muna fata Allah ya shirye su Allah ya su komai bai ragu daga mu ba amma suke tasowa da yawa Ɗaya eh, don haka mu mun yadda waliqa'uka haqqun Allah haduwa da kai gaskiya ne za a hadu da kai sai mai gaba wal jannatu haqqun Allah aljanna gaskiya ce wan naru haqqun kuma wuta gaskiya ce was sa'atu haqqun kuma tashi alkiyama gaskiya ne wan nabiyuna haqqun kuma annabawa dukkanin gaskiya ne wa muhammadun haƙƙun kuma annabi muhammadu gaskiya ne kun ga an cire shi daga cikin annabawa domin mai domin yana da girma shi ake madrikul khasi da al'am shi ma cikin annabawa yake amma haka ma ambato nai haka musulmi dole sai ya iman da dukkan annabawa duk musulmi da aka samu kace baka iman da annabi ɗaya ba ka hita cikin musulunci kazzabat adunil mursalin Allah ce arawa sun sun ƙayyatar da manzanni kuma manzo daya aka aika musu da ba su iman da shi ba sai Allah ce sun karyata dukkanin manzanni saka dole ne sai ka iman dukkan annabawa da dukkanin manzanni ɗayib ah, sai mai Allahumma laka aslamtu Allah gare ka nin musulunta nin miƙa wuya wa alaika ta tawakkaltu kuma gare ka nin dogara wa bika amantu kuma da kai ni imani wa ilaika anabtu kuma gare ka nike komawa wakin wannan komawa ba na in mutu in komawa ba in ni sabo in dawo gare ka in nemi in nemi tuba ina so in aljanna in dawo gare ka in roke ta wa bika khatamtu Allah da kai nike husuma wakin ina husuma da wani akan ya san ma al'amarin ka ne in ce yace me dalili na in ce Allah kai ne dalili ne abinda kace kaza abinda annabin ka yace shine wa bika khatamtu wa ilaika hakamtu zuwa gare ka nike kai kara duk wani abu da ya same ni zuwa gare ka nike kai kara anta rabbuna wa ilaikal masir Allah kai ne ubangiji na mu kuma zuwa gare ka muke komawa faghfir li ma qaddamtu Allah ka gafarta min zunuban da ni gabatar wa ma akhartu da wa'inda ni jinkirta wa'inda zan yi gaba wa ma asarartu da wa'inda ni boye wa ma a'lantu da wa'inda ni bayyane wa ma anta alamu bihi minni da abin da kai ka fi ni sani wata ina wani abu bai ɗaukar zunubi ba yashe zunubi ne to Allah kai ka fi ni sanin wannan shi ma ka gafarta min antal muqaddimu wa antal muakhir Allah kai ne ke gabatar suwa kuma kai ne ke jinkirta suwa kakka karanta antal muqaddamu wa antal muakhkhar wannan kuskure ne sai dai muqaddimu kai wasali muqaddimu dalun kasara gare shi muakhiru hamza ma kasara gare ta Allah kai ne mai gabatar suwa kuma kai ne mai jinkirta suwa duk abin da ya gabato ya sauri Allah ya kaddaro shi za a fara yi wanda ya jinkiri Allah ya nuho shi za shi za a yi daga baya wanda ya fara zuwa Allah ya nuho shi za a fara zuwa wanda ya zo daga ƙarshe Allah ya nuho shi za zuwa daga ƙarshe anta ilahi Allah kai ne abin bautata la ilaha illa anta babu abin da ya cincinci a bauta mai sai kai wala haula wala quwwata illa bika babu dubara babu ƙarfi Allah sai gare ka wannan ita ce ɗayan biyu inda ko ka hada shi wannan ko ka hada ce wajhatu wajhi lil ladzi fatara samawati wal ard mun yadda ko tayyib wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi salatil layli wannan annabi sun sai yana karanta ta a sallar dare kal anwa Italiya kamar wa'annan a uku din da zamu faɗi na ƙarshe da zamu karanta su اللهم رب جبريل وميكائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كان يكبر عشرا ويحمل عشرا ويسجد عشرا ويحلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني عشرا ويقول اللهم إني أعوذ بك من, من الضيق يوم الحساب عشرا الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة tsaye cikin wayanda annabi sun san yake karantawa ga ka na ya qulu ah, Allahumma rabb Allahumma rabba rabba akwai kama aka ce ya rabba Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil su ne manyan manyan mala'iku guda uku ko na farko wanda ke zuwa da wahayi na biyu wanda ke ah, ruwa ko wanda al'amuran ruwa suke ga al'amari ne gare shi na uku kuma wanda aho yake yake gabatin shi wayannan sune manyan manyan abubuwa guda ku wahayi da ake zuwa da shi domin an zo da wahayi rayuka za su samu rayuwa a wanda kuma ke rike da al'amarin ruwa shi kuma domin a sa a samu abincin da za a ci jiki ya tsaya sannan kuma karshe za a kuma ma Allah idan mai busa yayi busa sune mafi girman mala'iku guda uku cikin mala'ikun Allah fatir samawati wal ard wanda ya kage halittar sama da ƙasa alimul ghaibi wa shahada wanda ya san abin da afake da abin da bayyane anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Allah kai ke yin hukunci tsakanin bayinka ga abin da suka kasance suna sabani akan shi ihdini lima ikhtalifa fihi min al Allah ka shiryar da ni ga duk abin da aka yi sabani gare shi na gaskiya bi iznika da izninka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim hakika Allah kana shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga hanya mai kakka wannan ɗaya daga cikin wanda yake kenan ko na gaba saboda lokaci kana yukabbiru asharan wa yahmadu ashara wa yusabbihu ashara wa yuhallilu ashara wa yastaghfiru ashara ya kasance yana kabbara goma yace alhamdulillah so goma ce Allahu akbar Allahu akbar har goma yace alhamdulillah alhamdulillah goma yace subhanallahi subhanallahi har so goma la ilaha illallah har so goma yayi istighfari goma bayan ya ce haka sai ce Allahumma ighfirli wahdini warzuqni ya Allah ka gafarta mini ka shiryar da ni ka azzita ni wa afini ka bani lafiya asharan yace haka har so goma wa yaqulu sannan yace Allahumma inni a'udhu bika min dhiqi yawmil hisab Allah ina neman ka tsari daga kuncin ranar hisabi ranar da ake min hisabi Allah ka tsare daga in samu kunci in ga cewa duk ayyuka na sun kare Allah kai ta kara mai ayyukan lada asharan shi ma ya faɗi haka so goma Allahu akbar talatan ya ce Allahu akbar so uku ya ce zul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal azma wayannan dukkanin girma ne na Allah zul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azma dukkanin suna nuna mafi ma'abuci girma wal jabaruti da girma wal kibriya'u da girma wal azma da girma duk nau'ukan girma ne na Allah kowanne wani su yana da tashi ma'ana amma dukkanin su nau'ukan girma ne na Allah anan zamu dakata zamu a karanta in mun dawo sati mai zuwa za a haida ci guda uku ko ah, ta farko wace Allahumma ba ba'id baini wa baina yaya. ta biyu wace subhanakallahumma bihamdika tayyib a a isu an ga su addoli sannan wa'anda adda zaɓi daga wajhatu wajihi da kuma Allahumma anta anta nu samawati wal ard tayyib abinda mun faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana sai tambaya suna da alaƙari da karatun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd muna fata ubangiji Allah ya saka mana da alheri kuma ya kara masa ikhlasi da lafiya um, wannan ba addu'a ya ce yana roƙon yan uwa musulmi da kuma malam da su taimaka wa Falastini da addu'a domin suna cikin wani hali na ban tausayi me wannan tambaya ta farko ke cewa ne hukuncin na du'aul istiftahi sunna ce ko wajibi ko musahabbi du'aul istita sunna ce annabi sallallahu alaihi yana yi kuma ya umarci musu sai salati yayi amma wanda bai yi ba ba a cewa babu sallah kai daidai ne amma bai kamata abinda an kace annabi sallallahu alaihi yana yi har kala daban-daban ya kasance kai ko kala ɗaya baka yi ba wannan bai zama daidai ba wallahu ta'ala me wannan tambaya ke cewa Allah ya kara malan lafiya da hakuri da imani shin malan idan na manta ban karanta sura ba shin zan yi kabliya ah, ba zai kalliya ba don kace ba wajibi ba ce akwai sabani game da karatun sura yana sa a yi kabliya rashin karatun sura yana sa a yi kabliya ko badiya inda mazhaban malikiya yana sa a yi dalili kuwa shine ka ragi su kuma duk abin da yake ba ba farilla bane in ka rage shi kana mai kana mai kabliya akwai masu ganin cewa ba sai kayi ba ba sai kayi mai kabliya ba me dalilin su zamu cin mu dalilin su cikin wannan littafi kakkuyi kakkuyi gaggawa dalilin shine wata ran lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada a lokacin da mu'azu mu'azu ne mu'azu yake bada sallah ya tsawaita sallah ya tsawaita sallah ya tsawaita sallah za mu zo mu cimma hadisi har wani ya ji cewa bai iya wa Sulaik al-Ghaffani bayan dai sun to inda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mai kai ya kake sallah ne yace ni fata ɗaya nake karanta Annabi ya ce sallar ka tayi ina fatan mun fahimta ko Annabi ya ce ma Annabi ya ce me miki karanta ya ce Fatiha ya ce sallar ka tayi sannan kuma an ka samu hadisi Annabi sai ya ce duk wanda bai karanta Fatiha ba bai da sallah kun ga kenan ina nuna ke wanda bai karanta Fatiha ba ta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta wanda bai karanta sura ba bai da sallah amma babban wauta ce gare ka ka ci karanta sura domin Annabi sallallahu ya tabbata kowace sallah ta yana karanta sura sai ka abinda as-sunna ad-daidai azama ahli sunna duk ka karanta Fatiha ka karanta sura amma da kan mance ya tafi wanda ya qabliya ya yi akan wata fatawar malamai wanda bai yi komai ba kuma shi ma ya yi akan wata fatawar malamai wallahu ta'ala alam wannan tambaya ke cewa malami ne da hukuncin wanda ya karanta ayat alkur'ani a cikin sujuda za mu zo mu cimma annabi sun ya ce nuhitu ana qara alqur'ana raki'an aw sajidan annabi sun ya ce an hana in karanta ayar qur'ani a cikin rukuyi ko sujuda amma addu'a wata kasance ayar qur'ani ce kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana duk wa'annan ana karantawa domin ka karanta su ne ba qur'ani ka karantawa ka karanta su ne matsayin addu'a wallahu ta'ala alam Ah, wannan yake tambaya yake cewa waɗannan addu'o'i da aka yi na du'a'ul istifta ko mutum ya samu mai karanta su a cikin sujuda babu laifi mutum yana iya karanta su cikin sujuda da su da wasu ma dukkanin addu'a mutum yana iya karanta cikin sujuda wajen addu'a ne sai ka yana iya karyewa ga Allah ya karanta su cikin sujuda matsala ba ka maishe su na sujuda sai kasance ba karanta su can ka ka ɗauko su da wani waje ka maishe su wajen da ba nasu ba amma ina halatta karanta su a matsayin addu'a cikin sujuda babu laifi cikin su akwai wanda annabi sun sai karanta cikin sujuda in mun kawo cikin sujuda za ga wasu kalmomi da suka yi kama da irin su wallahu ta'ala sai tambayoyi biyu na kusa da karshe su kuma suna magana akan me wanda yake cewa malam naji wasu na cewa akwai abin da Allah ya gani ya yi kaza ko ya halatta su ce haka gaskiya ladabi ga Allah bai kamata su ce ba bai kamata ya kasance Allah yana shigowa cikin wasan mutane komai kace kace Allah komai kace ka kawo shiga al'amuran da basu dace ba Allah duk abin da ya yayi shi da hikima ne yayi shi da iyawa yayi shi da mulki yayi shi da da sanin ya kamata inda duk ya aje abu nan ya kamata wannan abin ya tsayu sai ka bai kamata a yi wani wasa da mana tare da caban ban jazbin cewa wannan kalma haramun ce amma da ya kamata ya kasance da Allah ladabi ake yi in Allah dina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wallahu tambaya ta kusa ta karshe yake cewa malam ya halatta mutum ya ce Allah ya kaddara min ciwo kaza ya kamata ya yi itikadi cewa Allah ya kaddata mai amma faɗi ba ladabi ba ne mun tabbata Allah ya kaddata amma faɗi irin waɗannan abubuwan ka jingina shari'a ga Allah ba ladabi ba ne amma yana halatta ka faɗi idan wani ya so ya kawo maka wani abu ce wani ya maka magani ka ce Allah ya kaddaro min wani ya so ya maka Allah ya kaddaro min in ba da kaza ba kaza ba a'a Allah ya kaddaro haka sai ta aku sai ta auku amma kaka mai da haka nan kai talaka ma Allah abinda bai da kyawu dama shi abba su amma Allah ya kaddarto wannan Allah ya kaddarta dukkanin abin da ya same ka na alkhairi ko na shari'a Allah ya kaddarto wallahu alam wannan tambaya ba ta alaƙa karatu ne amma kuma saboda muhimmancin ta zan karantawa yake cewa Allah ya ƙara ma lafiya ni kafinta ne sai aka bani kuɗi in sau katako a matsayin ɗari uku ni je na sau katako irin wanda mai shi mai wanda ya bani sai ya bani kuɗin da ya bani kuma su ni samu katakon to amma da ni je ni sau saboda cinikin da ni wa wanda na so gare sai ya bani kyautar wasu kuɗi wayannan kuɗin sun halatta wallahu alam ban sani ba akwai tambaya ta gaba ita ce ta gaishe magana mai addu'a falastini ya kamata mu wa ƴan uwan falastinawa addu'a mu ji cewa da mu da su duk musulmi ne kuma sun tsaya matsawar ki daya kuma muna musu ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara kun bi ne muhadara game da Falastin da Yahudawa da Falastinawa insha Allah wannan muhadara ce mai matukar muhimmanci za mu gane tun asalin menene asalin fadan nasu har zuwa abin da aka ciki wannan shekara insha Allah za mu yi ba da dadewa ba mai tambaya game da ruku'i ya kamata tsaye hankuri sauran kaɗan a kai ga ruku'i